يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا wannan shine darasi na دتارة a karatun littafin al'imamul bukhari rahimahullah mai suna al'adabin mufrad za mu karanta hadisai guda biyu a yau insha Allah da sharhi a kansu hadisi na 816 zuwa hadisin 817 wato shafi na 266 karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan mafi munin sunayen mutane a wajen Allah mafi munin sunaye na mutane a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da farko ya gabatar da babi na 357 shine babu tahwilil ismi ila ismi babi akan matsayin canza suna zuwa ga wani suna a canza suna zuwa ga wani suna حدثنا na بن أبي Maryam الجمهي قال حدثنا أبو غسان أبو غسان شين محمد بن مطرف قال حدثني أبو هازم يتي أبو هازم يا باش الأباري أبو هازم شين سلمة بن دينار المديني تابعيني الله يمسى رحمه shi wannan tabi'i salamatu bin dinar abu hazim ya karbo an sahalin ya karbo hadisin daga sahal bin sa'adin as-sa'idi sahal bin sa'adin sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kala ya ba da labari ya ce otiya bil mundiri bin abi usaidin ilan nabiyyi sallallahu alaihi an taho da wani yaro shine ne almunzir bin usaid bin abi usaidin yaron abu usaid ilan nabi wato yana jinjiri aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam hina wulida a lokacin da aka haife shi in ka dubi fathul bari na ibn hajar yana mujallar na goma shafin ɗaya ibn hajar ya ce wa kana sahaba idza wulida li ahadihimul walad ata nabiyya su sahabbai idan ɗayansu ya samu haihuwa sai ɗauki jinjirin ya kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam me ya dalili li yuhannikahu wa yubarika alaihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa at-tahnik at-tahnik shine a ɗauki dabino a tauna sannan alakuci wannan yawun a sanya a saman bakin jinjiri shine alhanak saman bakin jinjiri ya zamanto ne abu na farko da jinjirin zai ci a rayuwarsa wato sahabbai suna yin haka saboda fatan su samu albarkan Allah tabaraka wata'ala ta dalilin addu'ar manzonsa sallallahu alaihi wa sallam to Abu Usaidin lokacin da aka masa haihuwa aka ɗauko jinjiri aka kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Sahal bin Sa'd as-Sa'idi shi ma sahabin Madina yana ba mu labari wanda aka masa haihuwa shi ma sahabin madina wato abu usaidin ya ce fawa ba'ahu ala fahidi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora yaron akan cinyarsa wa abu usaidin kuma shi abu usaid mahaifin yaron alkuniyarsa kenan abu usaid amma sunansa malik bin rabi'a as-sa'idi min kubara sahaba yana cikin manyan sahabban manzon Allah yana cikin manyan sahabban annabi mazauna madina su ne al'ansar shahida badaran wal mashahid kullaha duk wani yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je abu usaidin ya halatta kuma ya halarci yakin badar saboda ka babban sahabi mahaifin yaron ya ce wa abu usaidin jalisun shi mahaifin yaron yana zaune a gurin Falahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagalta shine laha karka fassara shi da ya rafkanu allahu wato wannan harshe ne na larabawan ƙwayyu ma'anin laha shi ne ishtagala an hubi shay'in wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani abu ya ɗauke hankalinsa ya manta an ba shi yaro yana hannunsa yana cinyarsa wa amara abu usaidin bi ibnihi saboda ka sai abu usaidi ya ce a ɗauko mar ɗansa fahtumila min faqidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗauke jinjirin daga cinyar manzon Allah fastafaqan nabiyyu sai annabi wato ya hankalta fastafaqa wato kamar ya farfado ya hankalta hankalinsa ya dawo mar faƙala sai manzo Allah ya ce aina sabiyu ina yaron faƙala abu usaidin sai abu usaidi ya ce ƙallabnahu ya rasulallah mun mayar da shi gida wato sarrafnahu ila manzilihi an ba da yaron an mai da shi gida fa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce a dawo da yaron ba sai ya ce masmuhu me sunan shi ƙala sai ya ce fulanun wani kaga shi sahal da yake ba da labarin ya ɓoye sunan me yasa ya ɓoye sunan Yanahu ismun laysa mustahsina suna ne ba mai kyau ba fasakata an ta'ayyinihi saboda haka yasa sahal bin sa'adin bai ma bayyana shi ba domin idan ya bayyana shi wani zai yi kokarin ya sa shi ma to tunda har annabi ya canza wannan suna kaga ba ma'anar a gaya ma kowa shi yasa sahal sai ya ɓoye sunan wato abu usaidin sai ya ce sunan yaron kaza faƙala sai annabi ya ce la a'a lakin ismuhu al-munzir sai dai sunansa al-munzir wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan kenan shine sahal ya ce fasammahu yau idhin al-munzira a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa suna eh, al a nan muna fahimtar abubuwa guda biyu da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji suna mara kyau ya canza na biyu sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma yaron shi ma abin lura ne wanda wannan ya sa ya zama dalili da cewar ana iya canza sunan yaro amma ka'idar ita ce idan sunan mara kyau ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba canza suna mai kyau ba sai dai mara kyau na biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan suna bai ce a nemo goro ba ko bai ce ka je ka sake yanka rago ba don an canza suna ba a canza rago ba a yanka rago ba a tara mutane a gaya musu illa iyaka ka canza wanda ya kira ka wani ya ka ce ai na canza suna daga yau suna na kaza shikenan iyakar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan manzon Allah bai taba cewa a nemo wani rago saboda za a canza suna ba kuma sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza din nan shine al-munzir akwai abin lura game da shi wato asali akwai wani sahabinsa da ake kira al-munzir bin amrin al-ansari thumma sa'idi kabilarsa ɗaya da sahal bin sa'adin wanda ya ba da labarin shi almunzir sahabi ne mashhuri kuma dangin abu usaidin ne wanda ya kawo jinjirin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda su ma sun halarci yakin badar shi al wanda annabi ya bada sunansa ga wannan jinjirin idan ka dubi sharhin sahihu muslim ah, kamar al-mufhim lima ashkala na al-imam al-qurtubi mujallar na biyar shafin 469 alimamul kurtubi ya ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ma yaron suna almunzir saboda yana son a yi ma yaron takwara da wannan mutum wata wannan shi ya nuna cewar abu ne mai kyau idan an samu wani mutum wanda ya yi wani abu na addini abin yabo ya taimaka ma addinin Allah ko ku wani mai kyawun hali a yi masa takwara saboda shi wannan almujir ɗin yana da kyan hali babban sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sahabbai ya tura su ya aike su wanda labarinsa anas bin malik ya bayar mun karanta a baya yana cewa ba rasulullahi saba'ina rajulan lihajatin manzan Allah ya zaɓi mutum saba'in a garin madina sahabbansa ana kiransu alƙura'u makaranta makarantan alƙura'ani Allah ya tura su saboda karantar da wasu mutane fa'araba lahum hayyan min bani sulaim ri'ilun wa zakwan aka samu ƙabilu guda biyu na larabawa da suka tsare waɗannan sahabbai ɗin, a wata rijiya da ake kiranta bi'ir ma'unata bi'iru ma'unata a lokacin da waɗannan ƙabilu suka datse sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce wallahi ma iyakun a mu ba mu zo nan don mu yake ku ba inna ma nahnu muhtaru na fi hadatin li rasulillah ku da kuke ganin mu musa bayin din nan zaɓaɓɓu ne daga cikin sahabbai annabi ya zaɓe mu saboda mu je wata buƙatar shi wato su je su karantar da wasu mutane to amma waɗannan kafirai ba su su ba suka kewaye su da suka tabbata za a kashe su su waɗannan sahabbai sai suka ce Allahumma inna la najidu man yuballighu anna rasulaka gairuka gairaka ya Allah mun so a ce mun samu wanda za mu aika wa annabi sako ga abin da ya same mu mun so a ce da akwai wanda za mu tura shi ya je sanar da manzon Allah ga irin halin da muke ciki sai muka ga babu wanda za mu ba mu wannan sako sai kai in ji waɗannan sahabbai kuma sakon da suke aikawa kaga ba wai annabi ya turo agaji ba ne a faƙara alaihi ya Allah ka isar da sallamar mu ga manzonka wa akbirhu khabarana kuma ka bashi labarin hali da muka samu kanmu wannan yana riwaya ta imam Tabrani kuma hadisi ma yazo a Sahihul Bukhari akwai babi da imam Bukhari yayi na wannan yakin waɗannan sahabbai da aka kashe su gazwatul raji'i wa riklin wa ri'lin wa zakwan wa bi'r mauna shine hadisi 3867 lokacin da sahabban suka faɗi wannan suka ce ya Allah kai ne muke ba masako ka isar da shi ga manzonka ka isar da sallamar mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, akwai labarin urwatu bin zubair bin al-awwam urwa yace a lokacin da waɗannan sahabbai suka suka faɗi haka nan take fa'atan nabiyya khabarahu sai ga labarin sai iso ga annabi kaga lokacin da ba telefon nan take sai gashi Allah ya isar da sallama su ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zaune cikin sahabbai fana'ahum manzo Allah sai ya sanar da sahabbai yace inna ashabakum qad usibu yace yan uwanku sahabbai fa musiba ta same su wa innahum qad sa'adu rabbahum sun roki Allah faqalu suka ce rabbana akhbir anna ikhwanana annabi yake ba mu sahabbai labari manzon Allah ya ce sun roƙi Allah suka ce ya Allah ka ba ma ‘yan uwanmu sahabbai labari bi ma rabi ta anna idan har ka yarda da mu bi ma rabi na an ka wa rabi ta anna mun yarda da hukuncinka kuma Allah ka yarda da mu fa akhbarahum anhu sai gashi nan take Allah ya ba mu annabi labari manzon Allah ya sanar da sahabbai kaga waɗannan sahabbai suna da daraja wajen manzon Allah to Anas bin Malik yace faqataluhum kafiran nan suka dinga kashe mutum 70 dinnan wannan dalilin shine musabbabin alkunutu a tarihin musulunci fada'a rasulullahi alaihim shaharan manzon Allah ya dinga musu addu'a a cikin sallah sai da aka dau wata guda shine anas da kansa ce fa zaka badul qunuti wannan shine farkon alkunuti a tarihin musulunci wa ma kunna naqnutu da can ba ma alqunutu inji anas bin Mali. wanda abin ya auku a watan safar <clears throat> shekara ta hudu daga hijiran manzon Allah yana cikin kitabu siyar littafan tarihi da yawa kaman siratun nabawiyya na ibn hisham a juzu'i na uku shafin 264 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ومجلة النبي شافي نهم سند الشدة البداية والنهاية لابن كثير ومجلة نهود شافي ثمانين دقاء الإمام الطبري يكاوش ألتاه تاريه انسى ينا مجلة نهود شافي ثلاثين دقاء دلائل النبوة الإمام البيهكي مجلة نهود شافي نهود 333 duk kusan duk littafin tarihi musulunci in ka duba za ka ga labarin waɗannan sahabbai suna da kima suna da daraja a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum saba'in din nan ma na jasiwa ka'ab bin zaidin najjari sahabi guda ɗaya ya tsira shi ɗin ma an ɗauka ya mutu ashe eh, bihiyar makon bai mutu ba ya su mani saboda haka daga baya ya samu lafiya ya warke amma duk da haka kuma shi ma ya yi mutuwar shahada a yakin alhandar kaga kenan mutane 70 din nan kaf shahidai ne wannan hadisi da muka karanta a littafin al al-mufrad yana sahihul bukhari yana kitabul adab babu tahwil al-ismi ila ismin ahsana minhu kaga anan al-imam al-bukhari babin da yayi babu tahwil al-ismi ila al-ismi a canza suna zuwa ga wani suna amma a sahihul bukhari fa babu tahwilil ismi ila ismin ahsana minhu kaga wannan shike nuna cewa idan za a canza suna to a tabbata suna na biyun yafi na farko kyau ba daidai bane mutum yana da suna mai kyau ya canza da wani sunan shine hadisin 6191 hadisin yana sahihu muslim kitabul adab babu tasmiyati as-saghir wa tahnikihi wa du'a ilahu shine hadisi na 2149 don haka wannan hadisi yana karantar da mu abinda shi al-Imam Bukhari yayi babi akai babi akan ana iya canza suna ba laifi bane amma wani irin suna kaga suna mara kyau ake canzawa wani suna ya kamata a sa idan an canza ya zamanto a sa suna wanda ya fi wancan kyau wannan shine abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai babi na gaba shine babi na 358 babu abu gabil asma'i ilallahi azza wa jalla babi akan mafi munin sunayen mutane a wajen Allah mafi munin suna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga sunaye akwai marasa kyau to amma cikin marasa kyau din ma sunan da yafi kowanne muni da shi al-Imam Bukhari ya fara wanda zai kawo mana wasu sunaye marasa kyau a gaba amma dai za a fara da wanda yafi kowane muni haddathana abul yaman al-imam bukhari yace abul yaman ya karantar da su wannan hadisi shine al-hakam bin nafi' al-bahrani قال حدثنا شعيب بن أبي جمرة الأموي شعيب بن أبي جمرة سنن بابنسا دينار شعيب بن دينار ما يا دا شعيب بن أبي جمرة الأموي قال حدثنا أبو الزنادي يتي أبو الزنادي يا كرنت الدسوشيني عبد الله بن زكوان القرشي عن الأعرج يا كربو دقا عبد الرحمن بن هرمز المدني شيني الإمام الأعرج تابعيني الله يمسى رحمه عن أبي هريرة شيكما يا كربو حديث دقا أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم kala kala رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يتي مزان الله ياتي أخنى الأسماء عند الله أخنى الأسماء عند الله mafi munin sunaye a wajen Allah subhanahu ta'ala rajulun shine wato mutum ta samma malikal amlaki mutumin da ya yi makansa suna sarkin sarakuna mai mulkin masu mulki wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisin 815 da sahihul jami'i sahihar hadisin 1081 wato da larabci jam'ul malik shine amlak idan mai mulki ɗaya ne sai a ce masa malik rajulun malikun amma jam'ul malik amlaku amma idan sun kai mu daga uku zuwa goma shine ake kira amlak idan ko sun fi goma sai a kira su muluk to idan aka ce malikul amlak kamar ana nufin mai mulkin masu mulki masu mulkin nan da a ce sun fi goma da larabci za a kira su muluk ala kulli halin wato a ce a ce wa mutum sarkin sarakuna wannan laifi ne sunan bashi da kyau wato mai mulkin masu mulki ne ya dalilin da yasa bashi da kyau saboda ya shafi siffar Allah tabaraka ta'ala to duk wani suna da ya shafi siffar Allah subhanahu wa ta'ala wannan suna yana da muni shi wannan hadisin yana aljami'u sahih wato sahihul bukhari yana kitabul adab a nan ma al'imamul bukhari babin da ya masa shine babu abu gabil asma'i ilallah kamar yadda ya babin nan babin sunayensu iri guda shine hadisi na 6,206 hadisin abu huraira sahihul bukhari ya ce aknal asma'i yawmal qiyamati idan aka ce akna mafi fajirci mafi fajircin suna a ranar tashin kiyama inda Allahi a wajen Allah rajulun shine mutumin da ta samma yayi makansa suna malikal amlak wato sarkin sarakuna mai mulkin masu mulki wanda ya rawaito hadisin yace akwai riwayar da wato ake cewa Akna'ul asma'i inda Allah Akna'u bil maimakon Aknal asma'i hadisin ya zo a sahihu muslim da lafuzza da suka dan bambanta da hadisin al-imam yana babu taharimi tasanni bi malikil amlak wato haramun ne mutum ya makansa suna ko a kira wani da sunan sarkin sarakuna malikil muluki kamar yadda al-imam muslim yayi ya yi babi a kai shine hadisi na 2143 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akhna'a ismin inda Allah wannan shine lafazin al-Imam Muslim akhna'a ismin inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak mafi fajircin suna a wajen Allah shine mutumin da wato ya makansa suna sarkin sarakuna akwai riwaya ta Ibn Abi Shayba da aka samu ƙari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la malika illallahu azza wa jalla aka samu wannan ƙari babu mai mallaka ina aka ce malik mai mallaka babu mai mallaka sai Allah mabuwayi mai ɗaukaka sannan akwai wata riwayar kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira shi kadai ya ce ishtadda gababullahi fushin Allah ya tsananta ala rajulin katalahu rasulullah duk mutumin da annabin Allah ne ya kashe shi to wannan mutumin Allah yana tsananin fushi da shi idan aka ce manzo Allah shi ya kashe kafiri to wannan kafirin to Allah yana tsananin fushi da shi washtadda gababullahi ala rajulin tasamma malikal amlaki kuma fushin Allah ya tsananta akan mutumin da wato ake kiransa mai mulkin masu mai mallakar masu mulki sai ce, la malika illallahu azza wa jalla babu mai mulki sai Allah mabuwayi mai ɗaukaka. kaga kalmar ta zo la malika illallah, sannan kuma kalmar ta zo la malika illallah. akwai bambanci tsakanin maliku da maliku maliku mai mallaka maliku mai mulki kai za ka ɗauka kama abu ɗaya ne ba ɗaya ba ne idan aka ce mai mallaka ana iya cewa mai mallakan gidajen abuja amma idan aka ce mai mulkin abuja ai da bambanci ko wannan ya mallaki kadara ne wancan kuwa mulkin ne da shi ko da ba shi da kadara don haka yasa akwai bambanci tsakanin maliku da kuma maliku kuma duk sun taho cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la malika illa babu mai mallaka sai Allah kuma annabi ya ce la malika illallah <clears throat> babu mai mulki sai Allah hadisin ya zo a littafin al-musnad yana mujallar na biyu shafi na 493 wato da larabci idan aka ce al-maliku ya zo da zinatu fa'il fa'ilu shine maliku sigatu mubalaga fi malikin da larabci idan ka ce maliku ya fi ƙarfin maliku maliku ya fi ƙarfin maliku wanda shi yasa a karatun fatiha aka samu riwaya kashi biyu maliki yawmiddin maliki yawmiddin malik yana gaba da malik ya fi tsanani akan malik malik ismu fa'il ne ma'ana fi al-mutasarrifu bil amri wan nahyi eh, wanda galibin malamai suna fassara maliku da cewar mai mallaka in ka dubi kitabu ta'arif na alimamu munawi mujallar na farko shafin 675 yace bai na kuma abinda ya bambanta tsakanin maliku da maliku annal maliku ismun likulli man yamliku siyasa idan aka ce maliku suna ne ga wanda ya mallaki siyasa mulki irin na siyasa amma idan aka ce maliku to ya tsaya ga Allah subhanahu ta'ala domin shi hatta dukiyar shi ya mallaka wato shi Allah subhanahu ta'ala ba ma shugabancin yake mallaka ba hatta duniyar gaba ɗaya ya mallake ta saboda haka yasa malamai suke ganin akwai bambanci tsakani al-imamu zajjaj al'imam ibrahim bin muhammad azzajjaj shekararsa 1130 rabuwansa da duniya rahimahullah ya rasu a hijira ta 311 akwai littafinsa kitabu asma'illahi husna fi tafsiri asma'illahi ta'ala shafi na 30 ya ce ƙala ashabul ma'ani masana kalmomi ma'ana ta kalmomi suna cewa almaliku maliku annafidul amri fi mulkihi iz laysa kullu malikin yanfudu amruhu ba kowaye ya mallaki abu yake da daman sarrafa shi ba kana iya mallakan abubuwa amma kuma akwai mai iko sama da kai saboda haka yasa fal maliku a'ammu min al maliki idan aka ce al maliku wato shine mai mulki yana gaba da mai mallaka don almaliku shine mai mallaka idan aka ce almaliku shine mai mulki wallahu ta'ala malikul maliki na kullihim shi ko Allah shi ya mallaki masu mulki gaba ɗayansu wal inna mastafadu tasarrufi amlakihim min jihatihi ta'ala duk wani mai mulki ya samu damar mulkinsa ne saboda Allah shi ya bashi wanda haka zaka gani a kitabun nihaya fi garibil hadith yana mujallar na hudu shafi na 358 al-imam al-khattabi shekararsa 1053 rabonsa da duniya Allah ya masa rahama ya rasu a hijira ta 388 littafinsa sha'anud du'a yana magana akan sunayen Allah yace al-maliku huwa tammul mulki idan aka ce al-maliku shine wato mai mulki amma in aka ce maliku mai mallaka sai ce to almaliku shine wanda yake da cikakken mulki aljami'u li asnafil mamlukati fa amma maliku fa huwa idan aka ce almaliku mai mallaka kaga ya keɓanci wani abu amma almaliku mai mulki ya haɗa kowa ya haɗa kowa da komi wanda wannan suna maliku ga Allah sau biyu kawai ya zo a cikin alkur'ani sau biyu wal'ifaba ta ƙiyidun duk sa'ilin da a cikin alkur'ani ka karanta maliku za ka samu eh, Allah matsaukaki ya kawo shi mubafan kuma idan aka jingina kalma ga wata kalma to an ƙayyade saboda haka misali a suratul fatiha Allah ya ce maliki yaumiddini maliki yaumiddin mai mallaka ranar hisabi kaga an kayyade mallakar Allah subhanahu wata'ala a suratu ali imran aya ta 26 qul malikal mulki waɗannan sune gurare biyu da Allah wa wata'ala ya ambaci maliku a matsayin siffa gare shi kharaja makharaja sifati don idan aka ce mai mallaka ranar hisabi kaga siffa ce ta Allah amma idan aka ce maliku ya tabbata suna ne ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda aka yi sa wasu malaman suke rinjayar da karanta maliki yaumiddin akan maliki yaumiddin saboda maliki yaumiddin ya fi ƙarfi akan maliki yaumiddin duk da cewa dukkan suna siffanta Allah tabaraka wa ta'ala ne amma maliki yaumiddin ana nufin mai mulki a ranar hisabi idan aka ce maliki yawmiddin mai mallakar ranar hisabi wanda kaga dai duka dai suna siffanta Allah tabaraka wa ta'ala ne kamar nan da aka ce kulillahumma malikal mulki ya Allah mai mallakar mulki kaga nan ma ibafa ce tu'til mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda ka kaddara ga wanda kai nufi kaga ya gwada cewa Allah shi ya mulki ya mallaki mulki don haka maliku yana nufin mallaka amma maliku yana nufin mai mulki to akwai riwayoyin hadisin nan da muka karanta har yanzu kamar misali akwai riwayar da abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda muka faɗa da gababullahi azza wa Azzawajalla. fushin Allah ya tsananta ala rajulin biyu nabiyuhu mutumin da annabinsa ne ya kashe shi wannan mutumin yana tare da fushin Allah mai tsananin gaske a wata riwayar ya ce katalahu rasulullah idan mutum manzon Allah shi ya kashe shi to wannan mutum yana tare da fushin Allah washtar da gababullahi Larajulin ta tasamma bi malikil amlaki fushin Allah ya tsananta akan mutumin da ake kiransa mai mulkin masu mulki mai mallakar mai mulkin masu mulki sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya ta uku sai yace la mulka illa lillah azza wa jalla <clears throat> kaga an samu guda uku kenan an samu inda annabi ya ce la malika illa allah azza wa jalla na biyu an samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la malika <clears throat> illa allah azza wa jalla to sai wannan na uku la mulka illa lillahi azza wa jalla kaga abu uku din gaba ɗaya sun tabbata a hadisin manzon Allah wannan na uku yana kitabul mustadrak na al-imam al-hakim shine hadisi na 7796 wato a riwaya ta farko annabi yace babu mai mallaka sai Allah na biyu manzon Allah yace la malika illa Allah babu mai mulki sai Allah na uku annabi ya ce la mulka illa lillah babu wani mulki face na Allah ne su kaga an kewaye mulki ta ko'ina gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan akwai riwayar da ta zo daga abdullahi bin abbas wannan hadisin da muke ta karantawa riwayoyin hadisin abu huraira amma akwai hadisin abdullahi bin abbas shi ma abu huraira ya ruwaito wannan lafazin Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtadda gababullah fushin Allah ya tsananta alaman za'ama annahu malikul amlak fushin Allah ya tsananta akan wanda ke riya cewar shine mai mulkin masu mulki duk mai riya cewar shine mai mulkin masu mulki to fushin Allah ya tsananta akan shi wannan riwaya tana al-mujamul kabir na al-imam tabarani kuma hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 988 so wannan hadisin wato yana buƙatar bayanai kamar ga kashi uku bayani na farko shi dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai shine malikul amlak ko malikul amlak yanda ya taho cikin riwayoyin nan ba daidai ne a kira mutum mai mulkin masu mulki wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi kadai ne in ka dubi sharhin hadisin kamar misali ibn hajar a cikin fathul bari a mujallar na goma shafi na 613 ya kawo bayanin sheik abu muhammad bin abi jamra wani malamin hadisi wanda ya rasu a misra shekara 747 da suka wuce Allah ya masa rahama wannan malamin ya ce yaltahiqu bi malikil amlak ba wai mai mulkin masu mulki ne kadai sunan da Allah ya ki ba suna mafi muni yace qabil qudat qabil qudati a kira mutum alkalin alƙalai shi ma ya shiga saboda alƙalin alƙalai ne Allah duk da cewar wannan kalma ba ta zo cikin hadisin manzon Allah ba amma ma'anarsu tana dacewa wa in kana tuhira fi biladi sharqi fi qadimi zaman yace wannan ya shahara ne a yankin yamma a zamanin da inda hum kamar a yankin yankin yamma suna kiran qadil jama'a a ce alƙalin jama'a ba za a ce alƙalin alƙalai ba amma dai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan a kira mutum malikul amlak to qabil qudat shi ma yayi kama da shi wa fil hadith mashru'iyatul adab fi kulli shay ibnu hajar yace wannan hadisin yana karantar da mu ya kamata musulmi ya zama mai ladabi a komai duk abin da yake a samu ladabi li'anna zajra an malikil amlak alwa'ida alayh tsawatarwa da akai akan wannan sunan yaktabil man'a minhu mutlaqan yana nuna cewar ba daidai bane a samu musulmai suna wato amfani da irin wannan kalma a tsakaninsu sawa'un arada man tasamma zalika annahu malikun ala mulukil ardi am ala ba'dha koda a ce sarakuna ne na wani yanki sai a baka shugabanci da lakabi na sarkin sarakunan yankin wannan kalmar bata dace ba sawa'un kana muhikan fi zalika an bubtila ko da mutum mai gaskiya ne kaga ya dace kenan a ce an bashi wannan lakabi to tun da annabi ya tsawatar ba daidai bane ma'a annahu la yakfa alfarqu bayna man qasada zalika wa kana fihi sadiqan wa man da huwa kana fihi kaziba ana samun wanda za a ce wani alkalin alkalai kuma in ka duba za ka ga halayensa sun dace ya zama shugaban alkalai ana samun wanda za a ce mar alkalin alkalai aka dubi halayensa ba su dace ba ya ce da wanda ya dace da wanda bai dace ba gaba ɗaya bai kamata a sa sunan ba sannan ba don haka daga cikin magabata akwai waɗanda sun yi wannan faɗakarwa suka mana matashiya da cewar ba wai malikul amlaki kaɗai ba duk wata kalma da za ta danganci nuna cewar ba kamar wane to ba daidai ba ne a samu a tsakanin musulmai wanda daga cikin magabata akwai sufiyanu sauri Ya yi mana tsawatarwa akan al-ismu alladhi warada al-khabar bi dhanbihi la fi malik amlak wannan tsawatarwa bata tsaya kan wannan ba bal kullu ma adda ma'anahu bi ayi lisani da kowane harshe koda da Hausa ne a ce an kirawa ne sarkin sarakuna ko a kira shi alƙalin alƙalai wannan bai dace ba da da wani yare ne wanda wannan ma ya zo cikin tsawatarwar ibn al-qayyim al a littafin as-sawa'iqul mursala eh, mujallad na farko shafi na 200 ibn al-qayyim al-jawziyya yace al-malik huwa al-mutasarrif fi ma huwa malikun alayki wa malikun lahu idan aka ce mai mulki shine wanda ke da ikon ya sarrafa abinda ikonsa yake kai wa man la tasarrufa lahu wala yaqumu bihi fi'lun albarta la yuqallafu thubutu milki shi dan adam ko da ya mallaki wani abu abin bai tabbata saboda haka danganta ma mulki gare shi wato abu ne wanda bai dace ba a littafin zadul ma'ad nan ma yayi magana yana mujallar nabi shafin 340 lamma kana mulku alhaqqu lillahi wahdahu mulki na gaskiya yana ga Allah subhanahu wataala shi kadai wala malika alal haƙiƙa siwahu babu wani mai mulki na haƙiƙa in ba Allah ba wa auba'ahu ya'ani kana akhna ismin mafi wato munin suna a wajen Allah wa agbabahu lahu sunan da yafi fusatar da Allah shine a kira mutum malikul muluki mai mulkin masu mulki ko a kira shi sultanus salatini sarkin sarakuna fa inna zalika laysa li ahadin ghayrillah wannan siffa bata dace da kowa ba sai Allah fa tasmiyatu ghayrihi bi hada min abtal al batil a kira wani Allah da wannan siffa wato ƙarya ce tsantsa wallahu la yuhibbu al batil shi kuma Allah bai son ƙarya saboda haka in ka koma alqur'ani zaka ga an ce ma Allah khairul fasilin Allah shine mafi alkhairin masu rarraba hukunci kaga ya dace da qawbil qudati alqalin alqalai sai zama siffa ce ta Allah subhanahu wataala allazi idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa yali hadha al-ism shine ibnu qayyim yace to ba ma ga Allah ba ba ma ga Allah ba yace da za a kira mutum sayyidun nas shugaban mutane ko a ce sayyidul kulli shugaban kowa sai ce nan ma an yi kuskure me dalili walaisa dalika illa li rasulillah babu wanda ya dace da wannan face manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala faqra ni ne shugaban yan adam a ranar kiyama to duk wani mutum a yau da aka ce shugaban mutane shugaban mutane ya zama lakabinsa laifi ne saboda wannan lakabi ne na manzon Allah khafatan shi kadai manzon Allah shine shugaban mutane sai dai a kira ka shugaban gari kaza ko shugaban unguwa kaza amma a ce ma shugaban mutane wannan lakabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kama la yajuzu an yaqulu lahu innahu sayyidu waladi adam ko a ce shugaban yan adam nan ma ba daidai ba ne wannan dalilin ya sa a littafin fathul majid malamin ya yi babi musamman shine babi na 45 babu tasanni bi qabil qubat babi akan hukuncin a wa mutum suna alkalin alkalai wani haguki sai ce da makamancinsa kaga duk wani sunan da zai iya kamanni da siffar Allah tabaraka wa ta'ala Kiyasan ala hadisul baji duk wannan ana kiyasi ne da hadisin da muka karanta yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da sanya suna mai mulkin masu mulki to idan ka kamanta alƙalin alƙali sai suka zama kamar ɗaya ne wannan sai ya zama to duka an hana likaunihi shabbahahu ya ai shibhuhu fil ma'ana yana kama da wancan ta wajen ma'anarsa لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه الله شيني من ملك ما سملكي باب من ملك ديت الله جرما مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده دون ملك da Allah ya dauka ya bayar ba laifi bane dan an kira ka mai mulki amma laifin shine a kira ka mai mulkin masu mulki wannan shine Allah amma a kira ka mai mulki wannan ba laifi bane akwai misalansa a cikin alkur'ani ai Allah shi yake bada mulkin idan kuma Allah ya bada mulki yana bada shi ne ariyatun yasra'u radduha ila almu'iri aro Allah ke bayarwa malamai suka ce babu aron da ake saurin karbewa kaman aron mulki za a baka aron dukiya kaga an daɗe. amma banda mulki da an baka mulki ba wuya an karbe saboda wato siffa ce da ta tsaya ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ulmulka min mulkihi taratan wa yanzu ulmulka minhu taratan fayasiru la haqiqata lahu siwa ismin zala musammahu wani lokaci Allah sai ya karɓi sarkin mai mulkin wani lokaci kuma mulkin ne Allah zai karɓe ya bar mai mulkin wato Allah yana iya ɗaukan mai mulkin ya bar mulki kuma Allah yana iya karɓe mulkin ya bar mai mulki kowanne Allah yana yi baya dai tabbatar da biyun ga mutum har abada wa amma rabbul alamin amma shi Allah tabaraka wa ta'ala fa fa mulkuhu da'imun kamilun la intiha lahu mulkin Allah dawwamamme ne kammalalle ne baya da lokacin karewa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله wata idan muka koma ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu samu misalai waɗanda suke nuna cewa mulki gaba ɗaya na Allah ne tabaraka wa ta'ala da wajibi ne musulmi ya sanya wannan a zuciyarsa da farko akwai hadisin huzaifa huzaifa bin liyaman Allah ya kara masa yarda ya ba da labari ya ce bainama ana usalli wani lokaci ina cikin sallah fasami'tu mutakalliman sai naji wani yana magana sai wani yana magana wato huzaifa yana sallah sai ji ana yin wata addu'a bai ga mutumin ba Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu علانيته وسره أهل الحمد أنت وعلى كل شيء قدير اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا يرضيك عني إنك على كل شيء قدير زي فينا صلى وسلم ya ji ana cewa Allahumma lakal alhamdu kulluhu ya Allah dukkan yabo yana gare ka wa lakal mulku kulluhu kuma dukkan mulki yana gare ka dukkan mulki wa biyadika alkhairu kulluhu kuma alkhairi gaba ɗayansa yana hannunka wa ilayka yarji al'amru kulluhu kuma dukkan al'amari yana komawa ne gare ka alaniyatuhu wa sirruhu na bayyane da na boye ahlul hamdi anta Allah kai ne mai cancantar yabo wa ala kulli shay'in qadir kuma kai mai iko ne bisa dukkan komai Allahumma ighfir li jami'a ma mada min dhunubi ya Allah ka gafarta min duk abin da ya wuce na laifukana wa ashimni fi ma baqiya min umri ya Allah ka tsare ni abin da ya rage ma rayuwata warzuqni amalan yurbika anni kamin arziki da wani aiki wanda aikin nan zai sa ka yarda da biyu? ni ka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan dukkan komai a lokacin da huzaifa ya ji wannan yana cikin sallah sai ya ji wannan addu'a yace sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah bainama ana usalli id sami'tu mutakalliman ina cikin sallah naji wani mai magana ya kulu kaza wa kaza kaji abin da yake faɗa ya rasulullah kuma huzaifa ya dauke saboda sahabbai suna da ƙarfin hadda da sun ji magana suke ɗaukewa fa nazartu falam ara ahadan lokacin da na duba na duba mutumin sai ni ban ga kowa ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka malakun wani mala'ika ne ataka yuallimuka tahmida rabbika mala'ika ne yazo dan ya koya maka yanda ka yi yabo ga Allah babu shakka mala'iku sukan zo ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma riwaya tana da rauni tana silsilatu ba'ifa hadisi na 6699 lakin in ka dubi alqur'ani zaka ga ayoyi waɗanda suke tabbatar da mulki gaba ɗaya na Allah ne ayoyi da yawan gaske saboda haka yasa musulmi ko da ya samu mulki ya sani akwai iyaka na abin da zai iya wato surantawa da danganta kansa ga wannan mulki din misali a suratul baqara aya ta 107 Allah madaukaki yace alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi Allah ke tambayan annabi Muhammad ashe baka sani ba mulkin samai da ƙasa duk na Allah ne wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani mai jibinta in ba Allah ba ba ku da wani mai taimako in ba Allah ba mulkin sammai da ƙasa duk na Allah ne saboda ka koda ka samu aro ne kuma a aron ma sai ka roki Allah ya taimaka ma shi yasa yace ba ku da mai taimako babu mai jibinta sai Allah saboda haka mai mulki mai hikima shine mai mulkin da ya maida al'amarinsa ga Allah ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala dan ya tabbata mulkin da shi ya samu aro ne kuma Allah zai iya karbewa ko da yaushe a suratu ali imran ayat da muka karanta walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir wanda shine aya ta 189 walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa dunna Allah wallahu ala kulli shay'in qadir a suratul ma'ida aya ta 17 walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma mulkin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu duk na Allah ne kaga can aka ce mulkin sammai da ƙasa to nan kuma sai Allah ya ce tsakaninsu ma in ma akwai wani abu to mulkin Allah ne ya khluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir a suratul ma'ida aya ta 18 don ayoyi guda biyun a jere Allah ke magana akan mulkin sa walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sai yace wa ilayhi al masir mulkin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu na Allah ne sai yace to makoma kuma tana ga Allah kaga da talakawan da masu mulkin duk mutuwa ake ana komawa ga Allah wato mai mulkin gaskiya a suratun ma'ida aya ta 120 lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna mulkin sammai da ƙasa da abin da ke cikin ƙasan duk na Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir a suratul a'raf ayata 158 wal ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba ɗayan ku gaba ɗaya duk duniya ilaikum jami'an waye Allah nan sai ya ce da lahu mulku samawati wal ardi allan da ya aiko annabi Muhammad shine allan da ya zama mulkin sammai da ƙasa nashi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu babu abin da ke cancantar abota masai shi Allah Allah shi ke rayawa Allah shi ke kashewa a suratu tauba aya ta 116 inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir lalle Allah mulkin sammai da ƙasa dun nashi ne Allah ke rayawa Allah ke kashewa ba ku da wani Allah a matsayin mai jibintar ku ba ku da wani Allah a matsayin mai taimakon ku sannan idan ka dawo suratul nur aya ta 42 Allah madaukake ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ilai wa ila Allahil masir a suratul furqan a farkon suran Allah ya tabbatar mana mulkinsa tabarakan ladina zalal Furkana ala abdihi liyakuna na nazira allazi lahu mulku samawati wal ardi kaga farkon suran Allah ke tabbatar mana ikonsa shine wanda albarka gaba ɗaya take hannunsa shi ya saukar da Alƙur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Alƙur'ani. ya zamanto littafin da manzon Allah zai yi gargadi ga dukkan duniya alladhi lahu mulku samawati wal ardi Allah da ya aiko annabi shine wanda mulkin sama da ƙasa yake hannun shi a suratu zumar arba'in ta 44 Allah yake qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ceto gaba ɗaya yana ga Allah Allah shine wanda mulkin samai da ƙasa yake gare shi yace summa ilayhi turja'una sannan ga Allah nan ake mayar da ku a suratul zukhruf aya ta 85 Allah madaukake ce wata tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal wa ma bainahuma wa hu ilmu sa'ati wa ilaihi turja'un a suratul hadid farkon sura nan ma sabbaha lillahi ma fis samawati wal arbi wa huwal azizul hakim sai yace lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir a suratul hadid aya ta biyar lahu mulku samawati wal ardi wa ila allahi turja'ul umur a suratul mulku farkon suran tabarakallazi biyadihi al mulku albarka ta tabbata ga Allah wanda mulki a hannunsa yake wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka dawo suratul buruj وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وتوضأن آيونا القرآن سنة كرنت الدمو قبائل ملكينا الله دوان واندا يسام ملكين فكتبت يا ساموني كوي أمتين أرو كما الله ذكر بعض نساء ودهك دوة إنكيا da suna wanda zai iya ba da ma'anar siffar Allah ga ɗan adam haramun ne saboda yana akasi na abin da alkur'ani ya karantar da mu wanda in ka dubi suratul ma'ida aya ta 76 eh, Allah tabaraka wa ta'ala yace qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwa samiul alim yanzu kuna bautan wani Allah wanda bai mallaki ji da gani bai mallaki amfani gare ku da cutarwa ba a suratul nahl wa ya ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wala yastati'un suna bautan wani Allah wanda bai mallaki wani arziki gare su a sama ko a ƙasa ba wato Allah shi ya mallaki arzikin sammai da ƙasa yace to an bauta ma wani Allah wanda bai mallaki kaumi ba wala yastati'una kuma ba su iya bada arzikin a suratu saba'i ayata 22 qul id'u allazina za'amtum min dunillahi لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض Allah yace ku kira duk waɗanda ake bauta wanda ba shi ba shin akwai wanda ya mallaki gurgudan ƙwayan zarra a sama ko a ƙasa gurgudan ƙwayan zarra a sama ko a ƙasa na Allah ne saboda aka sa bautan Allah ya zama dole dan babu wanda ke da iko a duniya haka kuma lahira sai Allah wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahum minhum min zahir abu na biyu game da wannan hadisin wato wanda ya sa malamai suka ce mafi munin inkiya mafi munin suna shine a kira mutum wato sarkin sarakuna ko a ce mar alƙalin alƙalai saboda kamar yadda al'imamun nawawi ya yi bayani a cikin sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim juzu'i na goma sha hudu shafin ɗari da ishirin da ɗaya ya ce in ka dubi riwayoyin hadisin nan ka tara su a wuri guda za ka ga kalmomi guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su misali a wannan hadisi da muka karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhna ismin akhna al-asma'i akhna al-asma'i kaga kalmar akhna to akwai kuma kalma ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhna'ul asma'i kalma ta uku annabi yace agyabul asma'i kalma ta hudu manzo Allah ce akhbasul asma'i kalmomi guda hudu manzo Allah ce siffanta malikul amlaki da ita kalu sai malamai suka ce to waɗannan kalmomi suna tabbatar da duk mutumin da ke da wannan siffa ashaddu zullan wa sagaran yawmal qiyamah a ranar tashin kiyama babu mutumin da ya fi ƙasƙanci kamar mutumin da ya tashi yana da wannan inkiya ta sarkin sarakuna ko mai mulkin masu mulki babu wanda ya fi shi ƙasƙanci da wulaƙanci a filin hisabi Wani muradu sahibul ismi saboda kalmomin nan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, akwai ma lafazin da manzon Allah ce agyabu rajulin mutumin da yafi fusatar da Allah a ranar kiyama aka ce akhna'u bi ma'ana afjara dan kamar yadda yazo nan akhna ismin ko akhnal asma'i dan da ya taho a hadisin manzon Allah idan aka ce akhnal asma'i mafi fajircin sunaye ya'ani afjarul asma'i idan aka ce afjarul asma'i ana nufin akhbaful asma'i shine akzabul asma'i wato daga cikin sunaye babu sunan da ya tabbata ƙarya ce kamar a kira mutum sarkin sarakuna a cikin sunaye babu sunan da ya tabbata ƙarya ce kamar a kira mutum alƙalin alƙalai wato ya tabbata ƙarya ne ya tabbata fajirci ne wato ya tabbata ne wannan siffa yana cikin waɗanda suka fi fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa malamai suke fassara shi da aqbahul asma'i mafi munin sunaye don wannan kalma da ta zo cikin hadisin nan akhna bi ma'ana ma sabaqa ya'ni afhasha wa afjara da larabci idan aka ce alkhana ita ce kalmar da muka karanta akhnal asma'i inda Allah da larabci ma'anansa afjarul asma'i mafi fajircin sunaye a wajen Allah wato sunan da ya zama alfasha ce tsantsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ita ce a kira mutum malikul amlat ko ko qabil qubat kamar yadda malamai suka bayyana wanda wannan ya zo cikin bayanin ibn hajar shima a cikin fathul bari a mujallar na goma shafin ɗari biyar da wato wadannan kalmomi da aka samu daga hadisan daga hadisan manzon Allah su ne suka sa malamai suke cewa wannan sunan shine mafi muni saboda waɗannan kalmomi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam akhnal asma'i Aknaul asma'i agyabul asma'i akhbathul asma'i duk waɗannan annabi ya faɗa sai ya nuna cewa a ranar kiyama babu mutumin da Allah ya fi fushi da shi kamar mutumin da ya tashi da wannan inkiya kuma wannan yana mana ishara da cewa duk wata siffa ta Allah to dan adam yayi kokarin nisantar wato daukar irin wannan siffa matukar wannan siffa ta ɓanta ga Allah subhanahu wataala sai abu na ƙarshe wato shi Allah tabaraka wata'ala sunaye guda uku suka tabbata gare shi ta sashin mulki wannan hadisin ya zo da guda biyu ya zo da almaliku da almaliku da la malika illallah la maliku illallah la mulka illa lillah duk waɗannan suna cikin riwayoyin hadisin da muka karanta kaga kenan almaliku ya tabbata sunan Allah almaliku shi ma yana cikin sunayen Allah sannan akwai na ƙarshe almaliku wanda bai zo cikin wannan hadisin ba idan aka ce almaliku wato ana nufin Allah mai makurar mulki mai makurar mulki mulki shine almaliku idan aka ce ma Allah almaliku shine Allah mai mulki almaliku Allah mai mallaka wanda mun yi bayani akai kai qayyim jawziya a littafin shifa'ul ali juz'i na biyu shafin 609 yace inna min asma'ihi al-malik babu shakka daga cikin sunayen Allah akwai al-malik saboda haka za a ce abdul malik kuma daidai ne a ce abdul maliki ma'anahu al-malikul haƙiƙi sabitullahu subhanahu bi kulli wajh idan aka ce ma Allah al-malik Allah mai mulki to mulkin nan ya tabbata ga Allah da haƙiƙa ta kowace fuska shi ya sa ayoyin alkur'ani suka nuna mana wato ba wai mulkin kaɗai ba mallakar duniyar da lahira tashi ce saboda haka yasa wannan suna ya zamanto wato ya inganta daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka ce ya zo cikin alkur'ani maliki yawmiddin wanda ƙira'a ce mutawatira idan aka ce maliki yawmiddin maimakon maliki yawmiddin mai mulki sai aka ce maliki yawmiddin Allah mai mulki a ranar hisabi na aka ce maliki mai mallaka sannan a suratu taha aya ta 114 nan ma Allah subhanahu wata'ala ya kawo maliki fata'ala Allahul malikul haqq fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya tabbatar mana al-maliku sunansa ne a suratul fatiha sannan kuma ya tabbatar mana al-maliku sunansa ne a suratul taha a suratul mu'minun aya ta 116 Allah madaukake yace fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wanda a karshen sura daukaka ta tabbata ga Allah sai aka ce al-malikul haqq wato mai mulki na gaske Allah mai mulki na gaske don haka yasa ibn al-qayyim al yake cewa ma'anahu al-malikul haqiqi sabitun lahu subhanahu bi kulli wajhin saboda wannan kalma da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa al-malikul wanda ya faɗe shi a suratul taha ya faɗa kuma a suratul mu'minun a suratul hashiri aya ta 23 Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al kaga ya fada kamar yadda zo maliki ya yazo a suratu taha fata'ala Allahu al-maliku al-haqq a suratul muminun fata'ala Allahu malikul maliku la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sannan kuma yazo a ƙarshen suratul hashir huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al Allah tabaaraka wa ya tabbatar da almalik yana cikin sunayensa kaga mun ce almaliku sau biyu ya zo a cikin alkur'ani amma almaliku ya taho gudare da yawa sai zama almaliku kamar ibafa ce don haka siffa ce ta aikin Allah subhanahu wata'ala amma almaliku suna ne na haƙiƙa ga Allah subhanahu wata'ala don haka yasa almaliku ya zamanto da larabci malamai suke cewa ya fi ƙarfi akan almaliku don idan aka ce almaliku mai mallaka amma idan aka ce almaliku Allah ne mulki sannan akwai inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul juma'a aya ta farko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi almalikil quddusil azizil hakim kaga nan ma ya tabbatar da almalik sunansa ne sannan a suratul nasi qul a'udhu bi rabbin nasi sai Allah yake malikin nasi kaga ba a ce maliki ba malikin nas mai mulkin mutane wannan dalilin yasa wannan kalma ba a daukar ta a matsayin inkiya ga dan adam duk karfin mulkin dan adam ba a bashi wannan inkiya saboda yana zamantowa ta'addanci ga Allah subhanahu wataala don haka hadisin manzon Allah ya kewaye duka ma'anar mulkin nan hadisin zo da la maliku illa illallah la maliku illallah la mulka illa lillah kaga dan adam ba a bar masa wata kafa da ma zai shiga ba don haka gaba ɗaya mulki na Allah ne don haka masu mulkin farko su sun gane saboda la'akari da hadisan manzon Allah da ayoyin alkur'ani sun tabbata in ma Allah ya baka shugabanci aro ne sannan amana ce kuma haɗari ne wannan aron Allah tabaraka wata'ala zai karbe don haka ba sa ji da kai su yi alfahari da wannan mulkin da Allah ya ba su don kada ma su daki wannan siffa ta Allah tabaraka wata'ala in ka dawo hadisin manzon Allah zaka samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan siffa ga Allah tabaraka wata'ala <clears throat> ya zo a hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda sayyidina Ali ya ce inna rasulullah kana idza qama ila salati shi manzon Allah in ya tashi zai yi sallah kamar da daddare yakan yi wata addu'a ita wannan addu'a take nuna mana wannan sunan yana cikin manyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala al-maliku yana cikin manyan sunayen Allah saboda manzon Allah yana tawassuli da wannan suna idan ya tashi tahajjud zai yi nafifilu cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين في النبي يقول اللهم أنت الملك كاجك سونا النبي يكي فاركرا إذا يتشق يوم الليل ya ce na juya fuskata ga Allah wanda shi ya ƙirƙiro halittar samai da ƙasa <clears throat> hanifan ina mai karkato rayuwa ta zuwa ga Allah wa ma minal mushriki na bana cikin masu shirka da Allah sai manzon Allah ya ce inna salati ita sallata wa nusuki ibadana mahyaya wa mamati rayuwata mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan Allah la sharika lahu babu mai tarayya da Allah wa bi zalika umirtu kuma da hakan aka min umarni wa ana minal muslimina ni kuwa ina cikin musulmai sai manzo Allah ya fara sa Allahumma antal maliku ya Allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta anta rabbi kai ne mahalicina wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na cuci raina wa'taraftu bi dhanbi kuma ina ikirarin nayi laifi a gabanka ina faɗa nayi laifi wato bana musanta wani shi ake nufi da al-i'tiraf al-i'tiraf shine ka da kayi laifi kana ga ma Allah ni mai laifi ne faghfir li dhunubi jami'an don haka Allah kai gafarta min zunubaina gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta don kuwa babu mai ikon ya gafarta wani laifi in ba kai ba ya Allah subhanahu wata'ala ihdini ya Allah ka shirye ni li ahsanil akhlaqi in rike halaye mafi kyau don kyawawan halaye kyautar Allah ne Allah ka mana kyautar su la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shiryarwa har a iya riko da kyawawan halaye sai kai Wasu wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka raba ni da munanan halaye innahu la yasrifu an sayyi'aha illa anta babu mai raba mutum da munanan halaye sai kai amantu bika nayi imani da kai tabaraka kai ne mai rike da albarka wata alaita kuma ka daukaka astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilayka ina tuba gare ka wato annabi zai fara wannan sannan ma ya karanta fatiha wannan ita ce farko addu'ar buɗe sallah hadisin yana sahihu muslim yana babu du'a fi salatin layli wa qiyamihi sunan babin kenan addu'ar da annabi yake idan ya tashi cikin dare zai yi ibada hadisin 771 yana sahihu sunan tirmizi hadisin 3611 kaga annabi ya san girman siffar Allah sunan Allah na al-maliku Allah mai mulki annabi ya san girman wannan sunan na Allah tabaraka wata'ala saboda haka yake tawassuli da wannan sunan yake roƙon Allah ya biya mar bukatunsa sannan akwai hadisin muhammad bin maslama hadisin muhammad bin maslama yana sahihun nasa'i hadisin 863 shi ma hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad bin maslama yace inna rasulullahi kana idza qama yusalli tatawwu'an idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sallan nafila kala sai ce Allahu akbar wato kabbaran harama kenan idan ce Allahu akbar sai ya ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa ma ana min al-mushrikin kaga ya kama da hadisin sayyidina ali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin a can wa ana minal muslimin anan wa ana awwalul musulmin, saboda shi manzon Allah shine na farkon musulmai yanzu kai idan zaka karanta wannan addu'a ba za ka ce wa ana awwalul muslimin ba don ba kai ne na farko ba sai dai ka ce wa ana minal musulmin, wanda shine hadisin sayyiduna ali bin abi talib sai annabi ya ce allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika iyakar take nan hadisin Muhammad bin Maslama wannan addu'ar bata zo da tsayin hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib ba Allah ya kara musu yarda sannan akwai hadisin Abu Huraira wanda mun karanta riwayoyin daban-daban a littafin Al-Adab al-Mufrad wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari manzon Allah yace yanzilu Allahu ila as-sama'i ad-dunya kulla layla Allah yana saukowa sama ta kusa a kowane dare wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bar kansa sanin yadda wannan siffa take a kowane dare Allah yana saukowa sama ta kusa hina yambi sulusul lailil awwal a lokacin da sulusin farko na dare ya wuce wannan riwaya guda kenan fa yaqulu idan Allah ya sauko sai ya ce wanda shi yake nuna maka almaliku babban suna ne ga Allah sai Allah ya ce anal maliku anal maliku ni ne mai mulki ni ne mai mulki man zallazi yad'uni wane ne wanda ke kira na fa astajiba lahu in amsa mar man zallazi yas'aluni wane ne wanda ke roƙo na fa utiyahu in bashi man zallazi yastaghfiruni wane ne wanda ke neman gafara na fa aghfira lahu in gafarta mishi manzon Allah yake fala yazalu kadhalika hatta yubi al-fajr Allah bai gushewa yana ta kira har sai al ya keto amma idan mutum yana bacci kaga ba zai dace da wannan garabasa ba Allah yana kiran mai roƙonsa ya bashi mai neman gafaransa ya gafarta mishi wato muhimmin abu game da wannan hadisi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya yi makansa kirari da wasu sunaye guda biyu da wani suna ya maimaita shi sau biyu annal maliku annal maliku a wannan riwaya ni ne mai mulki ni ne mai mulki sai Allah ya faɗi haka sai ce to ina mai bukata in bashi amma sai wanda ya da shi Allah ke da mulki ko hadisin yana sahihu muslim yana babu targibi fi du'a wa zikir fi akhir al-layl ana kwadaitar da musulmi a ƙarshen dare duk yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka farka ka nemi ƙararrawa ya ta da kai a ƙarshen dare don akwai wata gara ɓasa shi Allah bai saba alkawarin shi kuma duk wanda ya yi imani da shi to yana samun ijabar Allah ta baraka wa ta'ala wanda duk ya gaskanta don haka al'imamu muslim saboda farkar da mu saboda ya tunatar da mu ya yi babi da cewa a targibu fi du'a'i wa zikiri fi akhirin laili ana kwadaitar da musulmi ya tashi yayi addu'a ya tashi yayi zikiri a ƙarshen dare ko nafila ba a son kai a lokacin idan dare zo ƙarshe istighfari sai addu'a shi ake nema gurin bawa amma kafin ƙarshen dare wannan ka yi na filfilinka wannan shi ake nufi da ƙiyamun lai. idan daren ya zo kusan ƙarshe to kar a samu kana sallah zaka bar sallan ka zauna istighfari roƙon Allah kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna a ƙarshen dare istighfari suke inji Allah saboda ka kai ta neman gafaran Allah kana roƙonsa kayi yau kayi gobe insha Allah ba za ka yi jibi ba face Allah ya amsa to akwai misalai da dama waɗanda suke nuna girman wannan suna na Allah al-Maliku misali na ƙarshe wanda zamu bayar don misalan suna da yawa shine hadisin Abdullah bin Mas'ud lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa samu wani malamin yahudu da ya zo majalisun manzon Allah anna yahudiyan ja'a wata riwaya ta hadisin abdullahi bin mas'ud wani ba yahude ya zo majalisun manzon Allah a sahihu muslim fa ja'a habrun wani malami cikin yahudawa ya tashi takanas ya zo majalisun manzon Allah malami ne ba yahude ya zo majalisun annabi sannan sahihu muslim a riwaya da ta zo ta abdullahi bin masud ya ce min al-ahbari faqala lokacin da ya zo sai ce ya abul qasim ya zo majalisun manzan Allah sai ce baban al-qasim kaga nan ya girmama manzan Allah amma akwai riwayar da aka ce kuma da ya zo sai ce ya muhammad kaga bai yadda da manzancinsa ba sai ya ce masa abalagaka annallaha ta'ala ya jalul khala'iqa ala isba'in zan maka tambaya cikin wahayin da aka yi maka cikin labari da kake samu daga wajen Allah ka taɓa samun labarin cewa nan gaba akwai lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai haɗa halittunsa kaf ya ɗora su akan yatsa daya was samawati ala isba'in duk sammai Allah zai dora su akan yatsa guda wal arabina ala isba'in kasa gaba ɗayanta Allah zai dora ta akan yatsa guda wa shajar ala isba'in itatuwa wasara wato wasairan khalqi ala isba'in yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan tirmizi kitabu tafsirul qur'an ina babu tafsirin suratu zuma yace ya muhammad inna allaha yumsiku as-samawati ala isba'in wato lokacin da duniya ta zo ƙarshe kafin farkon kiyama kasan akwai tazara idan Allah ya tada duniyan nan kafin kiyamar ta tsaya wannan tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala wato zai riƙe sammai gaba ɗaya a kan yatsa guda wal'arabina ala isba'in ƙasa gaba ɗaya zai tara ta a kan yatsa guda waljibala ala isba'in duwatsu a hada su yatsa guda wal kala'ika ala isba'il halittu kab akan yatsa guda idan ya sa su akan yatsu sai Allah ya ce anal maliku ni ne mai mulki wannan ba yahudan yana tambayan manzon Allah sai ce shin labarin haka ya taba zuwa maka malami ne cikin yahudawa inji abdullahi bin mas'ud tun da kaga ya zo har majalisun manzon Allah yana tambayan shi ba shakka gaskiya ne lokacin da ya gama magana fa dhahika rasulullah maza Allah sai yi dariya hatta badat nawajidu sai da aka ga hakoran manzo Allah Abdullahi bin Mas'ud ce, ai in annabi yayi dariya to tasdiqan ya gaskanta ne liqaulil habri abinda wannan malami ya faɗa gaskiya ne nan take sai Allah ya saukar da aya ta 67 ta suratul zumar wama qadarullaha haqqa qadrihi ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba wato su yahudawa ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta shi ba su mutane wal ardu jami'an qabbatuhu yawmal qiyama gashi ƙasa gaba ɗayan ta damka guda ce ta Allah a ranar tashin kiyama wasu samawati matwiyatun bi tun sammai kuma ababen nadewa ne da damar Allah subhanahu wa ta'ala amma na Allah ya fi karfin abin da ake shirka da shi Allah ya saukar da wannan aya saboda gaskanta wannan Abdullahi bin Umar shi ma ya ba da labarin abin da ya auku wanda hadisinsa yana sahih Bukhari da Muslim a lokacin da ake tambayan Abdullahi bin Umar game da wannan saukar ita wannan aya game da abin da ya auku abdullahi bin umar ya ce manzon Allah yana kan mimbari a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sun mai hunna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ɗora halittu akan yatsu Allah zai damki ƙasa Allah zai naɗe sammai shi ne sai abdullahi bin masud ya ce ya hunna bayan Allah ya ɗora su akan yatsu Allah zai kaɗa su zai kaɗa halittun nasa sannan ya ce anal maliku anal maliku ni ne mai mulki ni ne mai mulki wanda wanda ke nuna maka cewa Allah tabaraka wata'ala wato yana jinjina ma kansa Allah yana yabon kansa saboda karfin mulkinsa don haka yasa al-maliku yana cikin manyan sunayen Allah tabaraka wata'ala wanda ayoyin alkur'ani sun tabbatar hadisan manzon Allah sun tabbatar manzon Allah yayi tawassuli da almaliku saboda neman biyan bukata to kaga kuwa a samu mutumin da zai yi kokarin shishigi ma almaliku ba karamin laifi bane a wajen Allah saboda haka yasa wannan sunan malikul amlaki ya zamanto mafi munaye mafi munin sunaye wato na 'yan adam a wajen Allah a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗinsa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wanda ya ce ya kuma maganan a kira mutum sarkin musulmai shugaban musulmai wannan ba laifi bane ai shugaba ne ga musulmai sarkin musulmai ko sarkin wani yanki اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك